Romawa Sura biyu Saboda haka kai mai hukunta wani ba ka da wata hujja ko kai wane ne, gama sa'an da kake hukunta wani kana hukunta kanka ne, domin laifin da kake ganin wani da shi shi ne kai ma kake aikatawa. Mun san cewa hukuncin Allah daidai ne akan waɗanda suke yin abubuwan nan. Kai mutum. gashi kuwa kai da kanka kana aikata laifin nan da kake ganin wani da shi, kana tsammani za ka kubucewa hukuncin Allah, ko kuwa kana rena yawan alherin Allah da hakurinsa, da rashin saurin fushin da yake yi a gare ka, ashe, baka sani cewa nufin alherin Allah shine yana jawo ka ga tuba ba, amma ta dalilin taurin kan da kake yi. da taurin zuciya da kake da shi, kana tarawa kanka hukunci wanda yake jiranka a ranar fushin Allah, a lokacin da za a bayana hukuncin nan da yake bisa ga adalcin Allah. Allah zai saka wa kowa bisa ga ayyukansa, akwai waɗanda suke neman daukaka da daraja da rai mara karewa ta wurin naciyarsu ga aikata alheri cikin hakuri. su ne kuma Allah zai saka musu da rai na har abada. Amma waɗanda suke masu son kai, waɗanda suke ƙin gaskiya, suke kuma yin mugunta, za a saka musu da fushi da kuma haushi. Azaba da wahala su ne suke jiran kowane mutum aikata mugunta, da farko ga Yahudawa, sa'an nan ga waɗanda ba Yahudawa ba. amma duk ma'aikata nagarta zai sami daukaka da girma da salama, da farko ga Yahudawa, sa'an nan ga waɗanda ba Yahudawa ba, gama Allah ba mai nuna bambanci ba ne. Duk masu yin zunubi ba tare da sanin koyarwar Musa ba, za su halaka ba tare da koyarwar ba, amma duk masu yin zunubi cikin sanin koyarwar, za a hukunta su bisa ga koyarwar. gama ba jin koyarwar kawai shine yakan sa mutane su zama da adalci a gaban Allah ba, amma yin biyaya da koyarwar shine yakan sa a iya ce da su masu adalci. wadanda ba Yahudawa ba, ba su da koyarwar Musa, duk da haka wani lokaci suna yin abin da koyarwar ta umulta, bisa ga abin da zukatansu sun ba su. Ashe kuwa, marasa koyarwar nan suna da koyarwar tasu kenan ayyukansu sun nuna cewa abin da koyarwar ta ce a yi yana nan a rubuce cikin zukatansu a cikin tunanin zukatansu kuwa akwai shaida game da wannan gama tunaninsu yakan same su da laifi a wani lokaci a wani lokaci kuma baya samun su da laifi saboda haka kamar yadda labari mai dadin nan da nake wa'azinsa yake fada haka zai zama a ranar da Allah ta wurin almasihu Yesu zai shar'anta dukan abubuwan da suke a boye a tunanin mutane. To, kai mece da kanka ba Yahude fa, kana dogara da koyarwar Musa, kana kuma takama da dangantakarka da Allah, kana cewa wai ka san nufin Allah. kuma kana ganewa bisa ga koyarwar Musa yadda za ka zabi abin da yake daidai. Ka amince kai kanka kai mai jagoran makafi ne, haske ga waɗanda suke cikin duhu, mai koyar da wawaye da kuma malami ga masu tunanin yara, gama ka tabbata cewa a cikin koyarwar Musa ne kana da cikakken sani da ainihin gaskiya. To, kai mai koyawa waɗansu. ka koya wa kanka mana, kai mai yin wa'azi cewa kada a yi sata, kai ba ka sata, kai mai cewa kada a yi zina, ba ka yin zina, kai mai kyamar gumaka, ba ka sata daga haikalin gumaka, kai mai takama da koyarwar Musa, ba ka bata sunan Allah ta wajen karya koyarwarsa ba, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah. Saboda ku Yahudawa, ake yin maganan saɓo game da sunan Allah a cikin waɗanda ba Yahudawa ba. Idan kana biyaya da koyarwar Musa, kaciyarka tana da amfani kenan, amma idan rashin biyaya kake yi ga koyarwar Musa, zai zama kamar ba a yi maka kaciya ba. Ashe idan waɗanda ba masu kaciya ba suna aikata abin da koyarwar Musa ta ce a yi, Allah ba zai ɗauke su kamar masu kaciya kenan ba. waɗanda su ba masu kaciya ba ne a jiki amma suna aikata abin da koyarwar ta ce a yi za su yi maka hukunci kai da kake da koyarwar musa a rubuce mai kaciya kuma amma kana karya koyarwar gama ba yahude na gaske ba mutum ne wanda yake ba yahude bisa ga jiki kurum ba kuma kaciya ta ainihi ba bisa ga alamar jiki take ko ta yanka fata ba A maimakon haka, Bayahude na gaske shine wanda yake Bayahude a zuciya, kuma kaciya ta gaske ita ce kaciya ta zuciya, wato abin da Ruhu ne ya yi ba ta wurin koyarwa da aka rubuta ba, irin wannan mutum kuwa Allah ne yakan yi masa yabo ba dan Adam ba.